إمام إذا ذكر ثلاثة وهو يصلي بالناس سنة أبو ربيو لمن ينا تكير صلى أنا لا أعرفه سويت ما الله وهو يصلي بالناس إذا صلى نمتاري بينين أبو يوم عرفة قلت لك وسيدنا شيبخ عينهم قلت لمالك يدا ولابن الكافر متى يؤذن يؤذن المؤذن جيسي ني مي كيران صلى زي كيرا صلى في عرفة قبل أن يأتي الإمام تنقى في اللي يزو أو بعد أن يجلس على المنبر وسيعه كم منبري أو بعد ما يفرغ من خطبته وبعدين ده يعمل خطبة صار للي بيك أنت حتى عايش نجم دينا تبيع شيء كذبة وانا لو يدريه يبدي يبدي يبدي يبدي يبدي في عبد يا فامو عند إمام غفاديك شو بقى عجبني؟ ده لا كذي كذي الله يكرمك kanka ta zauna da magarin ku wancan ku zauna ku yi kaza wannan ku zauna ku yi kaza na'am an ce yayi yayi din yayi kana son ka samu da kuma abin da kake karantawa a littafi yanzu ina ne wurin yake ina ne inda muftin aikin hajjin da yake ina ne inda shugaban amirul hajji yake ba amirul hajjin kuma kuma da tadda da amirul hajjin kurayi to ƙarshen da ke laye ka tadda sau duk ya sululu ke irin da ku daga ana zuwa da mimbar sai dai ana iya cewa to ai yanzu hana jina ke ci ko sun ce babu kaza amma ba karanta awon kai ba amma dai zai iya wa in ka samu saɓani ba za ka ce to tun da babu min bari ba sai ba sai hmm, ka ba da nan muna magana zallan maliki ya ce sana magana ne ɗaliban maliku na asali akwai tabbaya uku a kabbala an yi a fiyar imam aw ba da an yi jalisa alal min kai أو بعد أن يفرغ من خطبته أنا مغنى يجراك رسول الله قال إلى مالك طيب وأنا مغنى عن جنب مالك عن المؤذنين متى يؤذن يوم عرفة وبعد فراغ الإمام من خطبته ما يلي من يدمه أبصر أم ba amuhuwa ya karu ko in yana tsakiyar hudu ba tsara haɗa washe wannan kabala wasu ta ta adabi na shaɗi ya yi fashe amma in sha'a wal iba mu yi in yaga dama a ce yana jamawa ko kuma duk zai shiga bai sha ba da ma ya tsoro da ya tsoro ba ta shi in ya ga dama ya bari ya zauna wannan ai shi ne ma makolo mutabakaru ka ji huduban da isa aika tsaf ya tsaya ya yi kaza shi kenan liman ladan sai ya tashi Allahu akbar Allahu akbar ila akhirih yana gamawa to kafa sai sai kama kuma na nan dama kuma can ma da yaga kulto a a baka ji ni ba baka ji ni da ce un ko da na gama faɗi gaba da zan faɗi fi sha'a هو عيسى والإمام يخطب شكرا بأني جوا إن يقدم الإمام نأخذ وإن شاء بعد ما يخرج من خروج أي مقرنا في ذلك shi yanzu dai ka ji abin da na gaya ma inda ka tambaya to kalle ni haka na a gan shi inda ka tambaya wafi'un daga wafi'un ya yi to sai aka ce in sha wal imamu ya kuma zai ce a lokacin sannan wa in sha ba kama ya furbo yan hudu ne wani abu da zai baka wala za ka bi wani wani zaren da har zai kasar da shi ce yawwa to ina a kwana kiran sallah eh, kiran sallah kanan in ya gama ainihin shi kenan tsoron ka to haka in ya yi wannan babu wani ba gani ba Allah ji ba kafar gumi sai dai ba ina hujja ne da wannan wa kafa da ba gumi an gane yin da ina tsakiyar ka Allah ji ban addu'a yana can cikin mota fa sai ku ala kira sallah da ɗaya ka ne. an yi haka akwai wanda ta waje ta ana tsakiyar ka sai ku ala kira sallah yawwa don kadan ɗora kan abin da ba ma ba ma san shi ba eh? eh, tun da ai baya ma zuwa inda ke baya zuwa a mota shi tun da mota shi akwai lafi ya yadda da kayan shi ma. ana zuwa ina zaune kawai in yi ga ɗan lokaci ya matso sai kwada kiran sallah da har wasu sun dinga mana a shekarar da gudanar a kira sallah ba ba sai a ɗora ba a gidan malam haka ke shi to nan ba gidan malam ne ba mu ga yadda za mu yi ba za ka kira mana sallah ba sai lokaci yi sannan kuma lokaci ya yi ma sai an gama ko a to haka to ka ga wannan zai nuna maka kiran sallan illa dai ki gaban ka ne ba amma a dai a irin wannan aka ga ba da kuwa sai dai fa ba hujja ne da wancan ba a ce dalilin da ya sa ake haka ba abu karantar ba ba ruwa a shi sai zai a neman wata hujja na gidan da kuma muna da cikakken zato da zai bar su sai haka ba in ba ya halatta shi da na ya gaba ko? an gama shi ma shi ne a yi da na zo kan wani tsannan jirin jirin yau da kalaunin biyu ne sai shi ke yana yi da kwanan farko kuka. sun gaba fara ko bayan an ɗan je karshe ƙarshe take a kira shi wannan ya biyo ta wurin zai kafa hujja da magana yana mai kasawa ta na fage a wannan da da nasi na na gari a makala da makala da magana na wannan ya zagi ma da ya tambaya mai samun da tambaya ba ba za ka wanda ya biyo ne sauka ba sai kuma gari da ne ko haka magana ta wuro kulkun nake fahal سمعتم منه أنه يؤذن والإمام يخطب ما لم دلوا shi wani wanda ya fi ka nacin shi ne tambayar shi bayanin shi har kun taɓa ji daga wani ha annahu yu'azziru yana kira wal imamu ya saba kun taɓa ji hmm? kun taɓa ji ji da kunne ba labari ba an yi hali ko ba da faraji ko ko a sai da gama من الخطبة كان حسب أخشر الله والنبي تجو أو قبل أن يأتي الإمام وكنت في من في زي خطبة كنت إذا تأدي مسلسي يا داتي مامونا ننكا اللي من يدو ba sai liman ya zo ba za a dinga farkowa yanzu ma a sai liman haka a taɓa ba yadda ake din nan haka za a ci gaba da yi in ba za ka to tare tare ba da zuwa dauri to mun yi mu fara dauri kafin nan mutane suka zo sai ai kaza da abun da za ka koyar da din nan za mu bi wanda ya sabo ya sabo wanda bai samu ba zai samu ba kawai haka za lokacin ya su shigo ko sai kaso sai ya fara sallah amma dai wannan mummunan tsada dai a ce liman sai ya zo tare da shi yanzu ba ka gani ko darasin yana da daraja a jami'a limamin mai lakcaran yana da daraja idan mutane ba sa tsayawa sai a zo sanar su in ka ga ɗalibai na maka haka sun raina ka ne ai sai su zazzana ba zani an yara ƙanana ba su zo a cikin karin da amma wannan laifin tarbiyyar mu ne mu ne da laifi da ba ɗaya mun nuna mutane ba bayan Allah nan shirye suke su bi abin da Allah ya shirye suke su bi ne amma za ga ko ɗan yara ƙanana ba sa shigowa sai an fara karatu daga nan kiwon ke ɗan gafara ne ɗan gafara ne ɗan gafara ne ɗan gafara ne ya zo wurin sai zauna yau ya yi haka gobe ma zai yi haka gobe jibi ma zai yi haka da mai zuwa in shawo shayin da da ba ma shan shayin zai je ba haka dai zai fita akwai wani abu a zuciyarsa da zai iya zama ci gaba da bibiyan karatun da aka yi ya kalli baya ya kalli gaba ya ta dabbarin inda za a kullu ya jira tun mai karatu ya zo kawai sai ya hanta ya je wurin amma wannan ina komawa ah, da rashin da a koya musu ba kuma karatun bai da daraja bai da daraja domin inda ina da daraja ga masu karatun sun zo da yawa ai ba zai iya yiwuwa ba ka ajiye littafi wani zo ya zauna wurin ka sai ya tashi a wannan ba shi kai ma ba a haka fata fata ya ma za a a wuce wani zai tashi ka tashe shi ana jin wani na magana har yawa ba yi sai kare sai sai ɗalibai suka ce malam

in an tashi to ba abu na fi jama'a sallah ne na jama'an har za su maka ba a sahu ba ce abu da sallar sai an ce a cika sahun gaba hmm? saboda ba masu sallar ba masallatar ta kana mutum na iya zuwa zai da ishe a jirgin sarrafa in ya zo mata a kasar kakashi ce kashin da saurayi in ko ba kan dauke ka can in ka fara waje Allah zai kuma za ka dauke shi duk biyu za ku rasa to a ne da kana da karfi ba ka dauke shi ka ce bari ka fitar da shi wanda ka dawo wurin ka ai ko duk ko rasa kullum irin wannan maganar na kan ce wanda bai je aiki na je ba ta Allah ka kai shi aiki ya ga cin da zuwa ke har ka ajiye littafi ka wani wuri ka ajiye littafi ko ka ajiye katako ka tafi sai wani wani gari ka dawo bari je maza maza ka je da duma ta bari zai je ina so da ban ce an gosu zo su saurin aure an ga lama saurin aure ka zo ka samu wurin ka ba jama'a ka masu sallah amma wanda ke kusantan malam an sai الله أكبر الله أكبر عشرة الله جويا كفا مين لك جسو الله مسلاتي يا مسلاتو جا جرمان سيا جرمو أما كتي مساء كرا الله كذو كفا مين الله جسو كذو ده كما رو على هم Oh, hey, so, so, yadda ya faɗin dai mutum hakiki na wani da ya zama sauran farko zama tun da dama a garin da ka san sauran farko ba lallai darajar sauran duk inda za mu kai sallah abin ka duk inda za mu kai sallah abin ka ta ji haka haka baka gadari ne ba ma su sallah ne ina suke sai masu sallar inda akwai masu sallar ya shi za a yi duniya nan kan mai da hankali ba ya'ya mu suna iya mai da nan filin kwallo nan wanda ka zo da su wanda mata su ka zo da su su dinga buge su ce yi wannan yanayin yan karfin ta ya fasa gaba daya sai an yi sa'a kafin a zaron shi shi ma uwa fa jiki an yaba ce. shi Hmm? Contoh, berkomai Allah Allah. wanda baya Allah. Shi ma Allah ya wanda baya mamaki, wanda Allah, baya mamaki. Har cikin masallaci akwai wurin Allah. Amma in ka tayo inda kake bai komo. Amma yanzu misalin kaga ai eh, mata dole ba za su kame gaba daya ba don ba can sai dai su kame rai ta ga sama kamar yadda ba su zace mu farko ta da za su iya tafiya can har kwajin kwafacin sai alwala a wurin da inda ruwa zai tafi ba sai an fita ba wannan bayi ya ma za a iya cikin masallaci An da kai an kai can baya nan ma an kai can an kai wajen kamar irin cikin dai bolan nan don haka ba ka dai ka yi alwala amma an san karamin abu ne alwala ne ka sai a samu tsallon go da ruwa an ga a cikin masallacin za ta yi alwala ta yi du'a ya ka dinga ya Allah ka kai ni masallacin da ake alwala a cikin masallaci an yi ba du'a ina ba ni na riga na ji na ka du'a yin musamman ce Allah ka nuna min masallacin da ake alwala a cikin sai dai abin da ke tsoron gangancinka shi kun wannan ƙarshenta kana iya zama nan ka alola alwala zan ta inganta ana da za su tallafi ne a nan zan yi to nan kuma idan dan gangaci wanda sai a hukunta ka da gangaci ka tunda ba ka da amfani da hankali an tsallar su za ka alwala amma ka sake dawowa sai za ka je ka je garin inda ake sallar Allah ji kan malam Abdul Karim. Ki je malam Amadu na shi na je garin da ake sallar. kalaban malam ya ce na ce ya aka malam ba labari sai ce ba sai aka mai da ne ke wajen an kira sallah ne na je zan sai kaya mutanen nan ba su ce min komai ba na ɗauki wannan za a sha na ɗauki wannan na ɗauki wannan na nawa wannan shi mutumin rubewa kawai ke sai na fuskanci zai rubewa

saboda aminci mu fa ba sai ka kulla farka sannan ka kunna waya ta wuta a jiki in mu ce gaba da maƙi a nan so da su yin Allah sallah aka ta kuma Allah ya yi dan musu da wannan yan kira nan ka ji ikon Allah mu kuma nan za mu zauna ko kabal an yi asiyar imamu ko haka أو قبل أن يخطبها قال ما سمعت منه في هذا شيئا ni fa ban ji wani abu daga gare shi ba a cikin wannan tun kullum kana gudun kake ka zane ya zama dalili daga gare ka kuma sannan ko ba a neme ka anan ba za neme ka ta ka ɗauka nan jirinka ne ba wanda ya neme ka da dalili ba wanda ya neme ka za a je can an an je can babban gari can ya rufa ta za a yi ka dalili wa yake ke yaka wa yake ka ce an ce kaza an ce kaza da manyan malamai na kaucewa daga fatawa wala azunnuhum kike so ana dai tsammanin su kaga ba za ka kama shi da wannan ba ainihin na hada wa innamal azanu wal imamu yasubu kiran sallah liman na hudu ba a fatan ba wai a nan wurin mu ba aw ba'da faragil imami min khutubatihi sallam maliku dalika wafi'u kalli on din sai ya yawo shi duk inda aka je aka je aka dawo duk yadda aka za ka juya a masa tambayan in ya juya ya je shi maliku ya ce wafi'u wai ka canza to saboda kaza saboda kaza saboda kaza kaza shi kaza to me isa ba za a yi haka ba malar da damar masu ce saboda kaza za ka ga mutum ya kawo aya goma hadisi ashirin menene kaza kwata-kwata matsalar ban shi ba. a yi ne ke karantuwa kawai wannan magana ga aya ka ba mu karanta wannan aya karanta wannan aya karanta wannan aya bai tsaye tasdiqul manaqib da ka kawo wannan aya ina ne mahallu shahida cikin ta wannan hadisin da ka karanta akan wannan matsala ina ne mahallu shahid a ciki kika tsoron wannan bai bayan ga wani in wannan bai bayan ga wani ke to wannan ta shafi ce magana ne koma gefe ka dai ka nemi ka tafi aiki abin da zai ma amfani Ki ni abacin ya kabo kandi ka